muna cikin abin da na darasin mu a cikin suratu abin nan daha idan ba kuma ci kuma muna cikin abin nan kisar annabi musa alaihi salatu wassalam a jiya in ba ku mance ba allah ya aiki annabi musa zuwa wajen fir'auna kuma musa ya yi addu'a kuma allah ya anshi addu'a ta ya ce abin da ya sa na roƙe ka ya allah kai ni sabbi haka kasiran wa ku kuraka kasira don mai ma tasbihi da yawa subhanallahi wa bihamdi mai ma da yawa kuma mai zikirin ka sauran zikirori da yawa Allah ya ce an karba maka bukatar ka ya Musa kuma da ƙarshe Allah ya ce wasu na tuka nafsi na zaɓe ka don kaina kuma za ka ci gaba da zama hakan saboda ka Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora abubuwan da duk muka karanto daga harkon azumin na har zuwa nan Allah kai mana rahama ka anshe su saboda darajar sunayenka Allah duk wata shirya da muka ambato daga azumi harkon azumi har zuwa na Allah ka shirya mu gare ta duk wani abin da ba ka so ko Allah ka raba mu da shi saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya muna yadda muke haduwa wannan bagire Allah ka hada mu aljanna firdausul a'la saboda darajar sunayenka Allah mutum ko guda cikin mu kakkasa shi wuta saboda rahmarka Allah kada ka samu wuta Allah ka kare mu daga dukkan shiri kuma Allah ka kare mu daga dukkan cuta yadda ka gwada mana an ɗauki azumin ga da murya guda Allah guda mana an aje shi da murya guda saboda ka Allah ka haɗa kan muka haɗa kan musulmi baki ɗaya saboda darajar sunayenka Allah ka yi mana jagora Allah ka tausaya mana saboda ka yadda ka gwada mana ƙarshen azumin ga Allah guda mana ƙarshen wahalar duniya ta ta lahira ya Allah saboda ramarka ka ka sa mu cikin ka na ƙwarewa inda ka yanta kuma ka tausaya mana dukkan bukatunmu Allah na alheri ka biya mana su wa'inda ka san ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana akwai abubuwa da yawa da muka tsoro rahama ka Allah ka kare mu daga duka abin da muke tsoro kuma ka kare bayin ka musulmi gaba daya saboda ka Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin waɗanda ka yanta kuma ka sa mu cikin waɗanda za ka yantawa saboda darajar ka Allah hake mana gidajenmu Allah ka hake mana gidajenmu Allah ka hake mana iyali da zuriya Allah ka hake mana dangi da malamai da masoya saboda ka Allah hake mana mu. Allah hake mana yan uwan Allah ka tausaya mana kai mana jagora saboda darajar sunayenka Allah tsarkake abin nan tsarkake ayyukan mu tsarkake maganganun mu saboda ka Allah tsarkake rayuwar mu gaba dai yadda muke haduwa na Allah hada mu firdausul a'ala duka matasan mu Allah shirya mana abin mu kuma ka ada su ga hanyar kama daidaiciya kuma da mu da su ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka tausaya mana saboda girman ka Allah tausaya mana yadda ka gwada mana ƙarshen azumin na Allah gwada mana ƙarshen wahala da tsoro da hirgita a cikin wannan ƙasa ta mu gaba ɗaya Allah ka gwada mana ƙarshen wa'annan abubuwa Allah ka gwada mana ƙarshen tsoro ka gwada mana ƙarshen azumin ga kuma kai muna arzikin ganin wasu watanni na Ramadana cikin aminci da kwanciyar hankali da tsaro cikakke saboda rahamar ka Allah tausaya mana innaka ahsanul abdawain Allah ya ce subhanahu wata'ala idha ba ila fir'auna a'udhu billahi minash shaitanir rajim اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى توجيه موسى يا الدعاء don abinna a sauƙaƙa mai matsalolin damuwa da yawan Allah ya ce to idza ba amta wa akuka da kai da dan uwanka Haruna ku tahi ilan nasu zuwa ga mutane bi ayati at-tis'a da ayoyi na guda tara wala ya bi zikiri kada ku yanke wato kada ku yi rauni ga ambato na bi tasbihin wa gairihi Kunga wato Allah ya ya ya anshi addu'a su da sun ka roke shi cewa ya taimaka musu don su yi mai tasbihi da yawa ya ce to kada ku yi rauni ga zikiri na in kun fita don duk wanda ka san Allah ya taimake shi to ba zai yi rauni ga zikirin Allah ba saboda shi Allah subhanahu wata'ala duk sa'an da ka tuna da Allah Allah zai tuna ka Allah ya ce ma ana ma'a abdi ma zakarani ni ina tare da bawana muddin bawana ya tuna ni wata harraka bi shafata wa leko ne guda biyu ta motsa game da ni duk sa'an da ka tuna da Allah lekon ka bi suka motsa kai wani zikiri na Allah tasbihi ko kuma abu mai kama da shiya to lokacin na Allah yana tare da kai in ji Allah subhanahu wa ta'ala to ya ce walatan ya bi zikiri kada ku yi rauni ga zikiri na bi tasbihin zikiri na na tasbihi subhanallah wa bihamdi wa gairihi da wani ne kuna gani yana ta abin nan magana akan zikiri tasbihi yana da muhimmanci shi yasa ake ta maimaita shi tasbihi yana da muhimmanci kwarai da gaske mun dai ambaci hadisai daban-daban a baya akalla daga cikin falalar tasbihi in ka ce subhanallahi bihamdi sau ɗari annabi ya ce za a baka lada guda dubu idan ka faɗi sau goma za a baka lada dubu ɗan dubu in ka faɗi sau ɗari goma lada abin na lada dubu goma sau ɗari goma in ka faɗi lada dubu goma to sau ɗari goma ka samu lada dubu goma ai kaga abin nan kayi biɗa lada dubu dubu kaga kayi biɗa idan Allah ya taimake ka ka karanta shi sau dubu goma a ranar nan kaga babu wani za a yi wato zunubi ya ci ka a ranar don ba ɗan shaidan kake ba don haka babu wani za a yi zunubi ya ci ka to don haka ake son a yawaita tasbihi tasbihi na da lada kwarai a wurin Allah idza ba ila fir'auna ku tashi da kai da dan uwanka haruna ku wajen fir'auna innahu daga shi fir'auna yayi dagawa bid'a yi a dan yayi da awar rububiyya wa ula lahu la qawlan layyina ku gaya mai magana wadda an mai sanyi in kun je ku gaya mai magana mai sanyi malami mai wa'azi in dai yana yawan tasbihi in duk mutumin da yake yawaita tasbihi ga rayuwa ce Allah zai sauƙaƙa mai matsalolin rayuwa kada ku mance da karatu mu na sahihu bukhari lokacin da aisha ta zo gidan manzon Allah ga dabbawa aiki yayi mata yawa faɗi mata ah, ta zo gidan manzon Allah ga dabbawa sai ta iske baya nan ta iske aisha mata ta sai ta ban mata sako can da daddare sai aisha ta tuna ta gaya wa manzo sai manzo ya tashi ya taka da kawahu ne ya je gidan ali bin abi talib ya iske su suna kwana ya zanna tsakaninsu bayan ya zanna tsakaninsu sa'an nan ya tada su bayan ya ta da su sai ya yi magana da ita bayan ya yi magana da ita ta faɗa mai bukata ta sai ce tana so kina so in gwada miki abin da ya wannan alheri ta ce eh, ya ce subhanallahi kawa 33 wajen kwana alhamdulillahi kawa 33 Allahu akbar kawa <coughs> 34 faɗi mata ta ce tun ran da ya faɗa min wannan ban koma jin wahala aiki ba tun ran nan ban sake jin wahala aiki ba to tasbihi kenan duk wanda ke yawaita shi da izinin Allah Allah zai sauƙaƙa mai matsalolin rayuwa ko ɗan siyasa na sai ya ji sauƙin rigimar jama'a inda yana yawaita saboda haka ku yawaita tasbihi kada ku yi wasa da shi ba ƙaramin abu bane in Allah ya yi hushi mala'iku suna na abin na haulihi geha al'arshi bi Hamdi suna ta tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala subhanallahi wa Hamdi kama a jima sai Allah ya huce saboda haka ko Allah ya hushi da kai idan ka ta tasbihi Allah zai huce da kai da izinin Allah wa kula lahu qawlan layyinan wa ga mai magana mai sanyi wanda mai sanyi wajen wajen abin nan fir'auna din fi rujui an zalika ga dawowa ce ga cewa da shi Allah ne la'allahu yatazakkaru watakila zai wa'azantu aw ya kasha ko ya ji tsoron Allah aw ya kasha Allah wa yarja sai ya dawo wa taraji bin nisbati bin ilaihima wato da yace la'allahu wato gehen su annabi Musa wato su ka zaton ya shiryu la ilmihi ta'ala bi annahu la yarji dan shi Allah ya san bai dawo amma dai su suna amfani da wannan domin tsammani ya dawo qala rabbana قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال سي موسى يتي ربنا يا الله وبنجم إننا نخاف أن يبرد علينا مومنا جنس ورنشي منا ققاوة أي أجل بالعقوبة يمنا ققاوة دا أو أن يتقى علينا قوي يجير يجرمان كي قريم أي تكبر kun gani wato mutum kowane na ya abin da ya karyi nuna manzanni na daga cikin manya annabi Musa yana cikin ulul azmi la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kala la takhafa Allah ya ce kada ku ji tsoro kada ku ji tsoro ba dai kuna nan kuna tasbihi ba ba dai kuna nan ba to kada ku ji tsoro innani ma'akuma bi ni ina tare da ku da taimakona asma'u ma yaqulu duk abin da fir'auna zai faɗi ina ji wa ara ma ya faɗo kuma duk abin da zai ina gani ko kwantar da hankalinku kada dai a saki tasbihi a dai ci gaba fa atiyahu fa atiyahu fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin من ربك والسلام على من اتبع الهدى فاتياه kokari ku isa wajen da aka aike ku ku je wajen fir'auna fa kula inna rasula rabbika ku ce mu biyo manzannin Allah ubangijinka muke Allah shi ya aiko mu fa arsilma ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila su tahi tare da ku al muradu bi irsalihim itlaqihim abinda ake ni ya sake su min al'asari da bautar da ake masu da alƙasari wato abin nan ta da aka yi musu dalla ala hadha al ma'ana qawluhu wala wa abin nan wato wala tu'adhibuhum saboda bushewar zuciyar da aka nuna musu ta azabtawa yace to ka sake su ka da su da irin wannan wannan cutarwa wala tu'adhibuhum kada ka rika abin nan cuta musu kalli anhu ka ba su hanyar su min isa malika iyahun daga aikin nan da kake sanya su a shiga laka cikin ayyukan ka a shaƙa masu wahala kalhafuri kamar gina rami sai ya sa su walbina kamar gina sai ya sa su wa hamla sakila doko kaya mai nauyi duk sai ya sa su to da ake ne ya sake su ya bayi musu wayan abubuwa kada ji ina ka bi ayatin hakika mun goma da aya babba min ka daga Allah ubangijinka Allah sidiki na bin risala wadda ta nuna abin da muke faɗi gaskiya ne manzancin da aka aiko mu gaskiya ne wasalamu ala man taba'a taba'a huda salamar Allah amincin Allah anan duniya da lahira ya ta Rabbanan ladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada kun ga a kasar alaihi ya takaita yace fa man rabbukuma li'annahu abinna al-asal don rabbu shine abinna al-asal wato lil alaihi bi abin kala sai Musa yace da shi da Harun rabbana alladhi a'ta kulla shay'in Allah Ubangijinmu shi ne wanda ya bayar ga kowane abu mina halƙi na halitta ya ba da halƙahu halitta ce da kyau wato bi ma'ana ya kyautace ta Allah zai huwa alaihi halittar da kowane abu yake bisa gare ta mutamayyizun biya an gairi ya bambanta daga wani ne kowace halitta ta bambanta har ka ga mutum tawaye na amma wani ya bambanta da wani akwai sifar da wani baya da to Allah da iya wannan rarrabewa shine Allah sun mahada alhayawa na minhu sannan ya shiryar da dabbobi daga cikin halitta ta ila mata'ami zuwa ga abincinsa kowace dabba ku dibi wani ikon Allah jariri aka haihuwa yanzu kowa bai koya mai shan nono ba da an yi kusa da baki ne da nono sai kaga ya bude baki ya iya to Allah da ya shirya shi ga wannan abin na abincinsa shi kowace irin halitta wa masharabihi da kuma abin sha ne wa man da aure ne wa gairi zalika kudibe ban bansuru da ya fara girma sai ka kaga yana kokari ya barbarawa koya mai to Allah da ya koya mai auren nan nashi to Allah subhanahu wata'ala shine Allah shi ya aiko mu kala qala fama balu al'ada dai mutanen da ba su son su bi gaskiya fama balu quruni ula to in ka ce mu kahire kahire na to mutanen harko da sun ka wuce su ma kahiran na ka qaumi nuhin kamar mutanen nuhu da a da ahudin da mutanen hudu wa lutin da mutanen annabi lutu wa salihin fi ibadati mal awsana su ma da sun kabauta a gumaka kami a hukuncin su to mai wa'azi inna Allah ne tsayawa ya kai ga abin da ya sani abin da ya shahi gaibi ba mai iya bada labari ne in ba Allah ba saboda haka da ya ce to su magabata mi a hukuncin su qala ilmuha قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال موسى سي موسى يتي علمها سنة لابار جماعة سنك وشي أي ilmu haliha sanin حال ta mahafudun inda rabbi an kiyaye shi wajen Allah Ubangiji na ni ban sani ba tambayi ni ga abin da na faɗi abin da ya shahi abin da ya shahi gaibi wannan hina ga Allah ni ban sani ba ka tambaye shi tsaya ni inda na tsaya tsaya da ni wurin da na tsaya kullum mai wa'azi in ya tsaya ga abin da ya sani to ba a cin mai amma in ya wuce ya jawo abin da bai sani ba to nan na aka cin mai saboda haka Musa ya ce a ban sani ba ilmuha inda rabbi fi kitabin kuma a wajen Allah yana nan rubuce cikin littafi huwa Allahul mahfuz cikin lawal mahfuz yujazihim alaiha Allah zai saka musu da abin da suka aikata kowane mutum da na yanzu da na da da waɗanda za su zo nan gaba kowa Allah zai saka musu da abin da suka aikata yau malkiyama wala la yadillu rabbi Allah ubangiji na bai bacewa ai yagibu Ba ya fa kowa an shay'in ga wani abu duk abinda akai ku bar ganin kamar kun shige cikin wani dan daki kun boye Allah na nan da sani na yasan komi kuma manzanni ne na nan da takaddunsu suna rubutawa kuma cikin littafin da ba a gogewa kuma ba a canzawa wala yansa shay'an kuma Allah bai wala yansa rabbi shay'a Allah ubangiji na bai manciya da komi saboda haka komi Allah ya sani ni ban sani wannan sani na Allah ne allazi الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها wa وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا na نبات شتى وما ني الله نا wanda ya aiko ne huwa alladhi ja'ala shi ne wanda ya sanya muku fi jumlatil khalqi cikin jumla halittar da yayi ya sanya muku al'ar da mahada ƙasa ta zama shinhida gare ku ka taka ko ina ka ga dama yadda yaro ke takawa bisa tabarma haka Allah ya shehe da ƙasa kowa ya taka inda duk yake so ya tattaka ya tafi to Allah na wanda na ce ya aiko ni shi na wanda ya shehe da ƙasa kuma abin nan wasa laka lakun biya subulan ya sanya muku hanyoyi ya sauƙaƙe muku hanyoyi a cikin ƙasar nan ku taka ku je inda kuke so bisa hanya wato ai abin nan ɗoruka hanyoyi wa an mini sama ima an kuma ya saukar da ruwa daga sama duka wa'annan sifofin Allah ne yake faɗi Allah shine ya saukar da ruwa daga sama babu wani mai iya saukar da ruwa daga sama in ba Allah ba Ƙalahu ta'ala tatmiman ya faɗi abin da wannan don wa lima wa hu bihi Musa ga abin da Musa ya sifanta Allah da shi sai Allah subhanahu ta'ala ya kammala bayanin Musa da wannan wa khidaban li hadhihi al-umma al-muslima domin magana da wannan al'umma musulma don su san matsayin Allah kuma su san kowa a Allah fa akhraja fa akhraja abin nan fa bihi azwajan muka fitar da nau'i nau'i na shirke-shirke da ruwan nan da aka saukar daga sama min nabatin shatta na nau'in tsiri daban-daban wato shatta daban-daban wato abin nan sifatu azwajan ai mukhtalifatul alwani launin sa ya sassaba daban-daban ruwa guda amma shibka daban-daban wadda umi dandano daban-daban wa gairihima da waninsa. sa wa shatta in an ce shatta jam'u shatitin abin nan kamaridin wa marda wato marda jam'i min shatta amr in an ce shatta amru ma'anarsa wato tafarraka al'amari ya rabu shi yake nihi saboda haka ya halicce ya hitar da sandiyar ruwan sama tsiri wanda yake daban-daban iri-iri ba guda ba kuma bayan ya fitar da tsirin ya ce kuluwar au an an'amakum kuluwar au an-amako in inna fi zalika la'ayatin li'ulin nuha kulu minha kuɗi ba daga cikin abin nan da an kai ruwa an ka shibka ƙasa ya fito kuɗi ba ku ci nau'in ɗayan itace na marmari da kuma nau'in abinci kowane kuɗi ba ku ci war'au an amakon biya kuma ku kiyon dabbobinku cikin tsirin nan jam'u na amin hiya al'ibil kama raƙumi wal bakari wal ganami su ne al'an'am ya ƙalu ana ciya ra'ai abin nan ra'atil an'am wa abin nan wa ra'aituha wato dabbobi ta yi kiyo kuma wa ra'aituha na yi kiyota wal amru lil ibaha cewa yi war'au an amakon da ya ce kulu ku ci war'au an'amakum ku yi kiyon dabbobinku ba wannan umarni in ya zo daga Allah ko ya zo daga annabi asali ne wajabci yake nuna in ba wata karina ta zo wadda ta ɗauke shi daga wajabci ta aje shi ga sunna ko musahabbi ba to amma nan yace na halacci ne abin da yake nunawa ya halitta kuɗi ba ku ci kuma ya halitta ku kiyon dabbobinku in kuka ga dama sai ku kici don ba dole na mutum ya ci abinci ba in ba yunwa ya jiya ba ba dole na mutum ya ci abinci ba sai ya ji yunwa wa tazkirin ni'ima da kuma tunatarwa ga ni'ima wal jimla halin min damiri fa akhrajna ay abin nan mubihina mubihina lakum al akal halitta muku ku ci in kun ka ga dama wa ra'ayil an'ami da kiyon dabbobi don ma halitta muku in nabi zalikal madhkur huna lalle cikin abin da aka ambata a nan wurin ce akwai ayoyi ay la ibaran li ulil nuha akwai abin lura ga ma'abuta hankula li ashabil uquli inda adda hankula abubuwan nan da aka ambata suna yin hujja da su su gane akwai Allah subhanahu wata'ala kuma mai wannan aiki babu shakka ya cancanta abota mai jam'u abin na annahiya ka abin nan ka abin nan ka gurfatin wa gurafin sumiya biyu alakalu an ce ma hankali nuha li'annahu yanha sahibahu dan yana hana mai shi an rike kabil qaba'i wanda adda hankali to yana kauce ma abubuwan da ba su da kyau in ka ga mutum na fadawa cikin ayyukan sabo ga kowace irin matsala tashi yana kutsa kai ne ga abubuwan da ba daidai ba to hankali ya ba shi da saboda kun sa abin na hankali daban-daban yake hauka kuma daban-daban take wani hauka ta bayyana take wani ko sai masu hankali ka gane mahaukaci na to idan ka ga mutum na kutsawa ga ayyukan sabo bayan ya san Allah ya hana to akwai alamar ba shi da hankali don haka aka ce wa'annan cikinsu akwai ayoyi li'ulin nuha ga ma'abuta hankula Allah ka samu cikinsu min haka ku? Min haƙa lakanakun wa fiyehannu idukun wa min haƙuridukun taratan ufuro. Min haƙa lakanakun daga ƙasa mun ka halicce ku. Bai halƙa a Adama babanku Adama. Da ƙasa an shi kasa aka ɗiba aka halicce annabi adamu Adama alaihi salam. Kuma wa fiyehannu idukun cikin ƙasa za mu sa ke dawowa daku. Saboda ka za mun raya ku da ƙasa. kuma za mu kashe kuma dawo da ku cikin ƙasa makaburi a yi muku ƙabari cikin ƙasa ba da lamauti bayan mutuwa wa mina nukhrijukum kuma cikin ƙasa za mu hitar da ku inda lamauti lokacin mutuwa wato inda ba'asi lokacin tashin kiyama taratan ukhra wani lokaci kama a akhrajnakum min ibtida'a khalqikum kama wanda muka fitar da ku daga ƙasa harkon halittar abinda ya kamata mu sani a nan ko mutum na da kuɗi ko yana da ilimi ko yana da mulki ko wani mutum ya tsaya ya yi tunani shi kaɗai ko wanne mutum shi kaɗai an ka halicce shi ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون واتو abin ya kamata kowane mai sani kowa shi ɗaya an ka shi wala ƙarji ito muna farada kama kalakana kun awwala marra lalle kowannen ku ya zo mana shi kaɗai ranar kiyama kenan Allah ke magana kowannen ku ya zo shi kaɗai kama kalakana kun awwala marra kamar wanda mun ka ku farkon al'amari dukkan mu da muke nan da ma waɗanda ba su nan wurin kowa shi ɗaya an ka halicce shi to kowa shi ɗaya zai zo ma Allah babu kuɗi babu mata babu milki babu 'yan daba kowa shi ɗaya zai zo ranar kiyama yadda aka halicce ka kai ɗai haka za ka mutu kai kaɗai haka za a shigar da kai cikin kabari kai kaɗai haka za a tayar da kai ranar kiyama kai kaɗai haka za a yi ma hisabi ranar kiyama kai kadai haka za a shigar da kai aljanna ko wuta kai kadai ba ta da to wanda ya san haka kamata ya ji tsoron Allah wa ta'ala. duk wasu mutane da sun ka izaka ka zuwa ga abin da ba daidai ba ranar kiyama ka samun su tsakani da Allah ba ka ganin su ranar kiyama kai kadai na za a tayarwa saboda haka wajibi ga kowannen mu ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala tunda kowa shi kadai za a tayar da shiya kuma wata raktum ma kawwalnakum wara abhurikum abinda mun ka ba ku na kuɗi da milki da ɗaukaka da girma da daraja kun baro shi wara abhurikum can bayan ku ranar kiyama babu wani wanda zai zo da wasu jami'an tsaro ba wani wanda zai zo da yare 'yan daba kowa ya bar abin da aka shi duniya wa taraktu ma sawalnakum wara abhurikum wa ma na rama a aku. shufa'a'akum wa'annan da kuka cewa wai za su cece ku ranar kiyama ba mu gansu ba ran nan babu su shufa'a'akum alladhina za'amtu annahum fikum shuraka wa'anda kuka ce wai abokan tarayya ne ga Allah laqad taqatta'a bainakum haqiqa duk wata soyayya da alaƙa ta yanke tsakaninku da su ba ku kamnar su ba su kamnar ku wa dalla ankum ta kuntum tazumun kuma duk abin da kuke cewa ya ɓace saboda haka ku yi soyayya saboda Allah do wanda kuka so ku so shi saboda Allah in an kai wanga bagire da Allah ya faɗa do wata soyayyar da ba dan Allah an kai ta ba to ranar kiyama babu ta al akhillahu al akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa masoya da wanda ya soka don kana da milki da wanda ya soka don kana da kuɗi da wanda ya soka don wata bukata ta duniya Allah ya ce al'akhillahu ranar ƙiyama masoya ba'a duhun liba'adin aduwun sashen su makiyin sashe na kowa bai son wani ranar ƙiyama. illa al na sai waɗanda sun kai soya dan Allah su ne mutaƙi ku yi soyayya ku dan Allah duk wanda kuke so ku yi soyayya don Allah kada ku yi soyayya don duniya idan mutum ya yi soyayya duniya ranar kiyama maki zai tashi da wanda yake so saboda haka ku yi soyayya don Allah ku tsalkake aikin ku don Allah ku yi aiki don Allah ku yi wada Allah ya ce ku bari don Allah ku bari wada Allah ya ce ku motsa don Allah ku yi shiru don Allah ita ɗaya za ta ku in kiyama ta yi kowannen ku shi ɗaya zai zo ranar kiyama ya Allah ka tausaya mana Allah kai mana jagora Allah ka hada mu aljanna yadda ka hada mu wannan bagiri wannan shine karshen wannan tafsiri namu na azumin bana muna roƙo ga Allah ya anshi ayyukan da mun kai muna roƙo ga Allah ya tausaya mana shi sake haɗa mu wani azumi haka ba azumi guda ba ba biyu ba bisa ga ƙoshin lahiya da aminci da tsaro cikakke nan za mu kwana insha Allah saboda haka za mu gayyaci shugaba na jaha na wannan kungiya jama'atu izalatul bid'a ta mace sunna wanda malam abubakar abdullahi biro zai wakilta saboda shi shugaban bai samu zuwa ba saboda shi ma a daidai wannan lokacin yana cin yana rufe tafsiri a abin mashi da ya wakilto mataimakin malam abubakar abdullahi biyu a karmakalawar bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشيخ عباس محمد جيغا زاكي حافظ Allah Ramma Ahmad Suleiman Kano mai addu'a Hafiz Allah Ramma abubakar alarama yusuf ne na biyu yawa yusuf abubakar suru a chairman na kwamiti kantoma na local government uban kasa alwasa magajin kududu manya-manyan baki honorables, high court judges. Na manya-manyan kai ɗan siyasa ne ko malam alasani dododo? Alhaji Muhammad Awal mai kwalla akwai Ustad Usman? gwadon gwaji shugaban local government manya-manyan baki 'yan agaji malamai ɗalibai 'yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah. na farko muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya gwada mana wannan lokaci na rufe wannan tafsir muna roƙon Allah ya yi albarka ga shehin malamin da ya gabatar da wannan tafsir Allah kuma ya yi ansa albarka Allah ya ɗaukaka su ɗaukakar musulunci Allah ya ba shi waɗanda za su zo su gade shi su gadi littattafansa Allah ya ba shi lada karatun da yake ilmantar da mutane a kansa muna roƙon Allah ya yi alkhairi da baiwa gare shi kamar yadda ya ba da lokacin shi don ɗaga addinin musulunci na biyu bayan godiya ga Allah da jinjinawa ga shehin malami muna ƙara farin cikin sanar da mutane alkhairin da wannan shekara kusan take tare da mu daga cikin alkhairin wannan shekara alhamdulillah a yanzu bai wuce kwana biyar ba an samu nasarar jefa tauraron ɗan adam na sunna a sararin sama kuma Allah ya sa tauraron ya isa lamai lafiya shekaran jiya an aiko mana alaran manasiru salihu gondu shaida ne daga faransa an aiko mutane a nijar mun yi bayanai madadinku na buɗe wannan babbar tasha ta sunna ta duniya ga baki ɗaya kuma an je an shiga jirgi an kai kasir kasir namu albishiri da muke baku shine in Allah ya da nan da wata ɗaya za a tado da mutane a zo nan za a karɓi dukkanin wata walima ko wani tafsiri ko wani wa'azi ko wani abu wanda ya shahi muhadara ko na hadisi ko na me wanda a sheik abbas muhammad jege na duniya gaba ɗaya Allah ya da dukkanin wani karatu da na gabatar ko ni ko kuma sheikh ali adam bunza ko sheikh abdurrahman isa jega sheikh yakubu musa kafancan a sheikh muhammad kabiru gombe dr jale jalingo dr pakistan sheikh habibu yahaya kauran na moda sauran a sheikh abdullahi balalo chairman najib na ƙasa dukkan mu dai kusan malami goma sha tara ko ashirin za a tara kasusuwanmu gaba ɗaya na duniya za a kai can in kuka buɗe wannan layi insha Allahu alaran makawa mini layin ta shaɗi ka zo da shi da an buɗe wa da kake kama maka suna sallah haka duk sanda ka kama minti talatin kana iya kama a bajje ga in ya gama ka ga limamin bunza in ya gama ka ga malam saboda haka wannan bushara babbar bushara ce gare mu lokaci ya yi na daga sunna a bangon duniya ga baki daya jama'atu idalatul bid'a wa kamata sunna so muna yi muku bushara da wannan alkhairi in Allah ya da za a karanta muku wannan layi mai tsada mai albarka kamar yadda turawa suke nuno abubuwan su haka za a dinga nuna program na ahalin sunna wal jama'a fi garbi ifrikiya insha Allah a ah, abu na biyu muna ƙara jaddada muku cewa ƙungiyar jama'atu idalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiya ce wadda yanzu mun dunkule mun zama ƙungiya guda ɗaya kuma in Allah ya da bayan da za a sake raba wannan ƙungiya sai dai lokacin da nake gabatar da report na kwamiti restructuring committee na nigeria na gabatar da abubuwa guda uku na ɗaya sulhun nan zai yi mana daɗi ga zukatanmu idan za a yi adalci na ɗaya kenan na biyu za mu ji daɗin sulhu idan za a yi gaskiya na uku za mu ji daɗin sulhu idan za a yi amana za a cika alkawali da amana misali ya kamata a ce yanzu da aka ce in wakilci limamin bonza. kamata ya da bai samun zuwa ya aika ma mataimakin shi power daga doro ya zo ya wakilce shi haka ya kamata ni kuma idan sheik abdurrahman bai samu wakilci to bai samu zuwa sai ya tura ni in wakilce shi haka ya kamata domin mu fara tabbatar da tatabikin wannan sulhu amma tun da an riga an yi bana muna fata daga wannan azumi azumi na gaba in allah ya kai mana ra'in muna da rayuwa ya yi ƙoƙari <clears throat> a kiyaye da wannan ƙa'ida Allah ya mana jagora a sheik ba za mu yi maka godiya ba kullum abin da nake cewa ayyukanku sun wuce a gode abin da ya dace musulmi su yi muku addu'a domin ku samu ku gama lafiya to Allah ya sa ka gama lafiya nan ya kamata in takaita amma idan mutane ba su sani ba lokacin da muka fashe wancan tsohon masallaci in ba ku manta ba kafin mu fashe wannan masallaci na jawabi yanzu kusan shekara goma ko sha wani abu na ce wannan masallaci masallaci ne bayan wucewar marigayi sheikh usman muhammad bin kebe allah ya gafarta masa allah ya ji kansa allah ya wa zuri'ansa albarka ba wani mutum wanda ya asasa wannan masallaci ya yi daraja kama a sheikh abbas muhammad jega don haka na ce ni a fahimta na a lokacin ma ban biɗi shawarar kuwa ba ka san gero one bulo sabin dai na yi hukunci cewa masallacin nan a tabbatar da sunan shi da masallacin sheik abbas je ga an yi haka ko ba a yi ba an yi wannan ko ba a yi ba to bayan an zo an gina wannan masallaci ban san me ya faru ba wani dalili yasa sai in ji ana ce mai masallacin rahin atiku ko a kira shi masallacin shehu dan agaji ko ba wani shehu dan agaji a bar shi nan yadda muka bar shi muna fata Allah ya karɓi rayuwarsa yana ci gaba da raya wannan masallaci innama ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa an yakunu minal muhtadin Allah ya yi maka albarka ya shirya ma da duri'anka ya karfafa iyalinka ya tsare maka masoyanka ya tsare maka aminanka muna ƙara godiya ga mai girma alhaji ali project da dukkanin bayan Allah da suke nan da 'yan agaji na bangaren bangare da bangaren bangare muna godiya kowane saboda haɗiyewar ƙungiya kowane ya ba da haɗin kai na yan agaji ga baki daya wanda a da muna kiran su bangaren jos da mu ce bangaren kaduna gaba daya yanzu mun koma bangare daya insha Allah kuma duk ga munan ku yi hakuri kun ji ban faɗi sunayen ku ba yana yiwa hutun da muka ta shekara ashirin sai na dan manta sunayen Allahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam honorable commissioner I'm sorry what abinda nace honorable commissioners so da Allah ka ga ban faɗe sunan ka ba I'm sorry for that I'm apologizing for that one sorry please sir for the intervene akwai honorable commissioner police bana bai zo ba director SS ban gan shi ba I don't know what is happening ko sun je umura gada a makaruhi makaruhi lada lada Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Muhammad Jega akwai wasu kalmomi da zai gaya mana na shawara da hannunka mai sanda saboda ka kara makallar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم da yake eh, ni na riga na gabatar da abubuwan da nake gabatarwa sai dai in tunatar da ku da wasu abubuwa wato kamar da kun ka sani a halin da muke a halin da ake yanzu da kuma karance-karancen da muka yi har zuwa inda muka kwana yanzu mun yi karance-karance da ku da yawa kuma dukanmu da muke nan mu 'yan najeriya muke kuma 'yan jihar kabi saboda haka a halin da ake yanzu abinda nake so in tunatar da ku abu ne wanda kun ka sani mu ga daga mu masu wa'azinku har ku masu sauraron mu ba mu da wata ƙasa in ba najeriya ba duk inda za mu ta yi tahiya ne za mu yi ba don abin nan tana kasanmu ba ko ina muka ta yi kasanmu guda ce kuma ita ƙasa kamar da muka karanta da ku har da manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kore shi daga garin makka ya fita bayan ya fita ya waiwayo yadda bi garin makka sai ya yi kuka sai jibrilu ya iske shi ya ce mai atashi taku ila baladik kana bege zuwa ga garin ku ne yace eh yace to Allah ya ce innal ladhi farada alayka alquran innal ladhi innan farada fara da lalle Allah da ya farlanta ma aiki da alqur'ani lara duka zai dawo da kai ila ma'adi zuwa ga makomarka annabinmu gashi zai na madina tare da umarnin Allah shi ya addu'a ya ce rabbi a khariji ne mu kharija sadiqin وقل رب أخرجني وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا kun gani shi annabi Allah ya ce ka yi addu'a ya yi addu'a Allah ka fitar da ni mahita ta gaskiya ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ka sanya mana iko mai taimakawa daga wurinka kun ga annabi ya yi addu'a a sai daga makka amma da ya hita gare ta saboda ƙasa ta sai da ya kuka da hawaye ne jibril ya ce to allah ya ce in haɗa ma allah nan da ya farlanta ma aiki da ƙur'ani ya ce a gaya ma zai dawo da kai gidanku in ya zama manzon allah sallallahu alaihi wa sallama. yana kishin ƙasa ta har sanya son ya batta to ina gaya muku cewa babu wani mutumin kirki da zai zanna ba zai kishin ƙasa ta ba babu wani mutumin kirki da ba zai kishin ƙasa ta ba Allah ya ce dangane da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rabbi ji'al hadhal balada aminan وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن ta ibrahim ya ya ya ya garin garin ganamu ka sanya shi ya zama baladan Amina, gari amintacce wanda babu tsoro babu tashin hankali babu yaƙi ciki ne sannan ni din nan da ni da ɗiyana ka nisanta mu kada mu bauta wa gumaka kada mai shirka da kai ayoyi da yawa sun tabbatar ibrahim ya yi addu'a ta ƙarin arziki da zaman lahiya a cikin ƙasa ta annabin mu nan na karanta muku da ya zo ya ce to ya Allah ni ko ina roƙonka duk abin da Ibrahim ya roƙa ma ƙasa ta yi sau ɗaya na roƙi ka kallon kashi sau uku ga ƙasa ta ko sau biyu a cikin kowa kun gani ashe kowa ƙasa ta ya sani to kiran da na kai gare ku ku ƴan Najeriya ne kowannen ku shi ma shi koyi da annabawan ga annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowannen ku yayi koyi da su wajen ƙasa ta ku ɗauki lokaci ku yi ma ƙasar ku addu'a ku yi mata fata ta alheri ba mu da wata ƙasa tsakani da Allah ba mu da ƙasa in ba Najeriya ba kuma duk inda za mana ko ina ka ce ɗan gudun hijira kake makka muka zuwa da ɗaya bizar da an ka ba mu lokaci yi, sai a ɗora koran mu ana hidda kayan mu waje ana hidda kayan mu da cikin gidaje sai an to an yi duddufa in ba in lokacin ta yi mu bai ba to makka su suna amfani da wannan don ƙasar su ta mu Najeriya a ƙasar mu saboda haka kun ga abinda an wajibi gare mu mu yi wa Najeriya fata alheri abu na ɗaya kenan mu mata addu'a Allah ya zanar da ita lahiya ka yi ma ƙasar ka addu'a ta alheri Allah ya zaunar da ita lahiya hitintinon gada a cikinta duka Allah ya gusar da su ka yi gwargwadon wanda kake iyawa da dare da rana duk koyo shi ka ci gaba da yi ka yi ma jihar ka ta kabi addu'a don ba ka da wata jiha in an dawo bangaren jiha ban da kabi ba ka da wata jiha in ba ita ba ka yi ku addu'a wanda kake zaune ciki waɗannan abubuwa abubuwan da ya kamata mu sa gaba kenan mu ci gaba da yin addu'a ga waɗannan abubuwa da addu'a komi yana samuwa duk abin da an ka fuskanta da addu'a Allah zai bashe shi sannan abu na biyu da na so in kira ku ya ku jama'a a idalan nan da ake ta magana a kanta idala ta samu matsala inda an ka to kuma an shekaru ana fama da ita to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsalkake niyoyin mabiyan wannan kungiya sai ya haɗa shugabannin sauri guda sai mabiya sun ka dawo sun ka gami waje ɗaya to abin da nake kira gare ku wato ku yi hankuri haɗuwar jama'a wuri guda ya hira wasu haɗuwar jama'a wuri guda ya hira wasu mutum ya samu mukami ko bai samu ba ya hanyar da ya kabi yana ɗan bage-bage ne an daɗe ko an ban mai ita ya sa maslaha addini gaba ne bai walakanta saboda haka ku sa maslaha addini gabanku kuma ku yi addu'a yau ba ku yan izala ba har da waɗanda ba yan izala ba sun ji daɗin haɗuwa kan yan izala don abin da kowa bai haɗi sai yan izala su haɗi kuma ya yi umfani saboda haka alheri na kwarai da gaske ku yi hankuri kada ku ga abin nan wasu daga cikin ku su gaba su samu mukami ba ya hanyar da suka bi yan bage-bagen su an daɗe ta yau su dawo suna ta ƙoƙari su raba kan mutane to kada ku raba kan mutane ku bar mutane waje ɗaya kwace haɗa kan mutane Allah shi ya ce ku haɗu waje ɗaya ku zama ummatan wato al'umma guda wanda ya ce zai raba al'umman nan Allah ba zai kama mai ba zai walakanta fa duk wanda ya ce zai raba su Allah zai walakanta shi saboda haka ku haɗa kan kuri guda kuma ku yi hankuri ku yi hankuri da junanku ku rika kuma tahiya tare abinda mutum ya gani wanda ba daidai ba shi ya hankuri ba ka rabuwa da mutum shekara ashirin da wani abu ka dawo ko shekara guda ba a yi ba ka ce dushimanci da abin da yau shekara ashirin da wani abu ko shekara guda ba a yi ba amma dai a yi hankuri a rika haduwa za a bar duk abin da ba daidai ba wa'annan abubuwa biyu na so in tunatar da ku game da suwa sannan tsakaninku da sauran jama'a ko kuma 'yan izala tsakaninku da sauran jama'a ku sani izala a halin da ake yanzu ta wuce 'yan izala su ɗai saboda haka abin da kun ka samu ku rika 'yan mutane eh, in kun ka samu ku rika 'yan mutane na yi ta haɗin wannan manganu cikin karatuna yanzu idan ku yi hankuri 'yan izala da abin da nake yanzu idan kuka yi lancin aka ce kun samu miliyan hamsin aƙalla ku yi ƙoƙari ku yi hankuri ko raba muku so an kai ko malaman kuɗi an ka ba su isa su to ku yi hankuri ku haɗi kuɗayen ku ku ɗibi ko miliyan goma ku ɗibi wasu manya cikin waɗanda ba 'yan izala ba in masara za ku sayi ku ba su in shinkawa in kuɗin za ku ba su ku ɗabi ko miliyan goma ku ‘yan musu abinda in kun kai taro kuka samu sun in sai ba su samu ne abinda kuka taro ku samu sun in sun kai taro ba su samu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kaihin takobi ya jawo mutane ba da alheri ne ya jawo mutane nan wurin na karanta muku an tahi yakin ne an dawo aka samu ganima waɗanda sun kai yaƙi annabi ya ba su akwai mai raƙumi hudu da sa'i hudu na azurfa amma ya hamayya akwai wanda an ka ba sa'i ɗari hudu an ba shi raƙumi ɗari hudu nan na karanta muku su ya tashi ya je wajen jama'a ta ya ce kai jama'a na dawo daga wajen zababbe dan zababbe yardadde dan yardadde mai daraja dan mai daraja sai sun ce kai tsaya wani na kaka wanga kirari halan muhammadu na ce shina to dan mi kaka yi wannan kirari ka shiga addini ya ce to na shiga don mai hisan hisan mutumin nan da nika magana yanzu haka shi na aljanna saboda kyautar nan da annabi ya yi mai yanzu haka yana aljanna ku ɗauki suwarun min hayati sahaba ku gani irin kyautatawa da annabi yawa wani yawa mai yawan sahabban nan da sun ka shigo musulunci irin kyautar da ya musu kamar adibin hatimin a da'i ku dauke shi ku ga irin da abin da annabi ya yi mai bai kai ya kawo ba shekara ta 20 yana faɗa da annabi ko ganin annabi bai yi ba amma ya kyauta kaɗan da annabi ya bashi mutumin nan nan take mutumin nan yan musulunta kuma musulunci ne ya gaba duniya ku dibi abin nan zai da khairi ku dibi ya kyautar da annabi ya mai ba ta kai ta kawo ba yan musulunta wajen shekara 20 yana faɗa da annabi amma yan musulunta ya kyauta bata kai ta kawo ba yan musulunta daga musulunta ta bai shekara guda ba ya mutu yanzu haka magana gane kai yana aljanna to da kyauta na annabi yake bi yana jawo mutane saboda haka yan eh, zala ku yi hankuri ku haɗe kwaɗayin abin da nake gaya muku ga gani na shi addini don na ga haka annabi ya yi ma ku yi hankuri yanzu magana wa'azi ba ta baki ɗaya ta ku babban muna aiki magana wa'azi yanzu ba ta baki ɗaya ta idan za a yi wa'azi yanzu kamata ya a gama da wa'azi in za a tawa kuma a kunsu kaya mai wa'azi na wa'azi masu wa'azi na wa'azi to haka ya kamata a yi da wannan da izinin Allah da wannan sai kan mutane shi haɗuri guda wani bai binka sai ka bashi gaskiya gaskiya wani in ka karanci alƙulani sau ɗari bai binka amma in ka ɗauki naira dubu ka bashi su ɗaya suna sa ya bi ka saboda mi abin nan ba abin wa'annan hanyoyi da annabi ya bi Allah ya taimake mu shi mana jagora Allah shi hada mu aljanna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi wanda ayi muna hannunka mai sanda kamar yadda na faɗa wanda yana da kyau mu yi ta dabi'in wannan dan kaɗan daga ciki akwai tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji ahmad sani ya bakura aka ce akwai wani mutum yana fada da shi kwarai da gaske duk inda ya zo yana fada da shi ranar nan yana tafiya da mota sai ya haɗu da wannan mutum kuma bai taɓa sanin shi ba sai ce ya kamata in taimaka wannan mutum sai ya ɗauke shi cikin mota ya ce shigo sai da ya shigo sai ya gano cewa gwamna ne ya ce ina za ka ce wuri kaza suka zo ya ce ainihin ya yi ya ce a bari in kai ka gida ya kai shi har gida kamin ya sauka ya dan to a takaice aka ce wannan mutum da aka ga abin da ya auku wasu suka tashi suka zo suka iska hamar sani suka ce kai wanda baka da maki sai ki ya ce abin sani ba aka ce duk inda ya zo na kai ke zagi ce ba sani ba sai ce a hinda mota a kai da mota ya ce a kai mishi kuma a kara mutumin da shi kenan ya ce shi in ana samun na aljanna guda ya shi ka ba su a hama sani annabu Allah ya mana jagora. Eh. Allah ya mana samu zama da duniya lafiya Allah ka biya mana dukkan bukatun alkhairin da muke roƙonka wanda kuma roƙa ba ka samu mana sharin da muka nemi tsarin ka ya Allah ka tsare mu wanda kuma nemi tsare ba ka samu da shi ya Allah Allah kai mana albarka kai wa iyalin mu albarka zuriyar mu albarka ba mu ilimi da arziki mai amfani amfanar da mu da al'umman mu abinda ka ba mu ya ubangiji muna roƙon ka muna ta wasule da alqur'ani tun baki ɗayansa Allah ka ƙara ilimin mai malam Abbas Allah ka yarwata fahimtarsa Allah ka buɗe kwakwalwarsa Allah ka buɗe kirjinsa ka ƙara masa haƙuri Allah ka ƙara masa juriya akan waɗannan ayyuka Allah ka masa albarka cikin iliminsa Ya mishi albarka a cikin iyalinsa cikin zuriyarsa wannan da shi lafiya cikin iyalinsa wannan da shi lafiya tare da almajiransa wannan da shi lafiya tare da sauran jama'a kuma inda ya tafi Allah ka bashi kariya Allah ka bashi kariya daga gare ka Allah ka sanya mu ka hada mu tare da mu da shi a cikin gidan aljanna ya ubangiji duka da muka taru a nan wurin bayanka ne kuma masu bukata ne kuma cikin azumin wata ramadana ne ya Allah kowa ana zuciyarsa akwai damuwarsa ya ubangiji kai ne ka halicci mutane ka ce daga khalqanal insana fi kabarin? ka halicci mutane dan su wahala duk abin da mutum ya mallaka a duniya ya ubangiji yana da damuwa kuma ka san damuwar kuma kana da maganin ta ya Allah ba ka kuma da ruwa ya ubangiji mu muna roƙonka Allah tunda da kana da abin biya ba ka da ruwa kuma kana son a roƙe ka Allah ka biya bukatun mu ya Allah dukkan ibadar da muka yi Allah ka karba mu أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا فاغفر لنا الهم والحزن أعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربنا لا استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقوى فيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ومولاها اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور بكتابك أبصارنا أغلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا قليلا في القبر مونسا يوم القيامة شفيعا على الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا تطاع فتشكر توصى كتبت الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكتبت الآثار ونسخت الأجال القلوب لك مفضية السر عندك علانية حلال ما أحللت الحرام ما حرمت الدين ما شرعت الأمر ما قضيت نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق لك